al'umma barkamu da sake dawowa a daidai wannan lokaci insha Allahu yanzu abin da za mu shiga a gurguje cikin abin da ba zai kasa ma minti goma ba insha Allahu shine abin da ya shahi istinbatat da kuma abubuwan da za mu tsinta cikin wa'annan ayoyi da muka karanta na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi sallallahu alaihi wasallam to akar makalla za mu fara farar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha na'am fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wannan yana nuna cewa idan mutum zai zabi mace wadda zai aura ya kamata ya zabi mace wadda ra'ayinsu wato da tunaninsu ya zamanto iri daya kaga idan ya zamanto miji yana son wato duniya mace tana son lahira ko mace tana son lahira miji yana son duniya ko miji yana son lahira mace na son duniya zaka iske akwai matsaloli da suke iya faruwa kenan wannan ya nuna cewa ya zamanto an kama hanya guda an gane ko kuma wannan ya nuna cewa wato Allah ne da kanshi yayi intervention don nan maganganun Allah ne ce a gaya musu kai tsaye don saboda in ka ga mace za ta zamanto ta ja ka zuwa ga duniya kamata na yi a nemi duniya da lahira tare amma ka a fifita duniya akan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya amma in kaga mace kawai duniya ɗaya ta sha mata kai kai kuma kana son addini to ko dai kai bata na farko dai in ka aure ta zaka sha wahala kuma ba mamaki ta hallaka ɗiyanka tun da ranka koko in ka mutu ta hallaka su gaba ɗaya saboda ita duniya take so kuma can za ta sa su su je su nemi duniya Allah kai mu tsari kenan hawa in kuntum turina Allah wa rasuluhu dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima ya nuna cewa wanda duk yake son Allah Allah da manzan Allah to Allah mai tattalin lada mai girma kenan ya kamata mu mayar da hankalinmu zuwa ga lafira fiye da duniya lahira fiye da duniya duk da yake duniya ba wai barin ta zamu yi ɗari bisa ɗari ba ana abin nan nata na'am kamar yadda muka kawo aya wala tansa nasibaka min ad-dunya sai Allah ki to ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا wannan yana nuna cewa ga Allah babu mutumin da yake da wata kima sai mutumin da ya bi Allah nan dan gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ake zance annabi nuhu dan sa ya kafirta ya tafi jahannama baba annabi ibrahima ya kafirta ya tafi jahannama duk da mun ce akwai sabani idan muka duba fir'auna matar shi ta shiga aljanna duk da yake babban kafiri ne mata annabi nuhu da mata annabi lutu sun ta yi jahannama kiran da haka ga Allah ba wanda adda kima sai wanda ya mutunta dokokin Allah wato a tauna tsakuwa dan ayatul yawa dan haka in ma ka yi ma mutum kariya nan duniya an zo lahira baka iya masa kariya dan haka kawai ka gaya ma mutane gaskiya wa anzir ashirataka alaqrabin ka gaya ma kowa gaskiya kakka ce wannan dan uwanka ne bai son addini kuma ka ce a'a wannan shi wani abu ne in ka ce wani abu ne an zo lahira kana isa shi aljanna kana iya sa wanda baka so a wuta don saboda yamma Allah aiki wannan ba zai yiwa ba na'am
sai Allah ke cewa wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karim mun ba da darasi cewa kaga nan an ce in sun yi abin kwarai za su sha in sun yi mummunan aiki za su sha azaba riɓi in kuma sun yi aiki na gari za su samu lada mai girma kaga wannan yana nuna maka cewa ashe ko da kana dan babban gida babanka wani babba ne ko babanka wani yana da wani matsayi a ƙasa ko ko babanka wani babban malami ne ko babanka wani babban mai kuɗi ne to ba wannan akwai abin dubi ba in ka yi koyi da su sai ka ci nasara in ba kai koyi da su ba wallahi za ka sha wahala duk wanda ka ga yana maka wani mukumuku munafunci yake maka tana yiwa idon babanka yake kallo ko abin da aga hannunka yake kallo Allah ya kai mu tsari sai kuma Allah ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wannan yana nuna mana cewa mata suna da tasiri wajen jan hankalin da namiji an gane ko kenan wannan yana nuna cewa kaga ma ana maganar matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ne domin kula da mace tsarkake mace tsarkake al'umma ne bacewar mace bacewar al'umma ce hafiz ibrahim sha'irun ne yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi ita uwa babban makaranta ce idan ka yi tattalinta to ka yi tattalin al'umma gaba daya shi yasa bacewar jahilcin mata da bacewar su wajen zina da fasikanci shi ke sawa al'umma ta lalace shi yasa turawa suke tsaye tukuru a samu wato abin nan a lalace gaba daya Allah kai muna tsari na'am akara ga lawai menene sirrin na da ake son mai koyi da matan manzo Allah eh in an kai koyi matan mu sun kai koyi da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun tsira eh sun tsira kenan duniya da lahira haka sai Allah ke cewa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa Na'am.
aqimna as-salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera na'am wasu sun kafa hujja cewa wannan aya ta nuna haramun ne mata su je makarantar aure su yi karatu don Allah ya ce wa karna fi buyutikunna kuma wasu sun ce haram ne mace ta je ta yi aiki an gane ko duka sun a'a musulunci in yace mace ba ta zuwa ta yi karatu kaga akwai matsala domin jahilci zai ba mai al'umma ko karatun boko ko karatun addini a musulunci bai ce kasu ta ba amma da sharadi idan mace za ta je makaranta to ya zamanto makarantar nan babu ikhtilati tsakanin maza da mata kowane yana nashi gefe an gane ko kuma ya zamanto in yana yiwuwa mata za su karantar da su in akwai matan da adda wannan sani Eh.
kuma ya zamanto ilimin da za su nema wanda zai kai addini gaba ne ba waƙe waƙe ba da iskanci wanda zai mai da al'umma baya Eh.
kuma ya zamanto in aiki ne ya dace da ɗabi'arta an gane ko mace ta yi aikin polis a bakin aeroport tana binciken mata ai ya dace amma yanzu mace a ce ita za ta binciken maza ko mace police police de- abin nan da de circulation ta dar musantir tana daga hannu mota- motoci na wucewa Eh.
kaga wannan bai dace da ɗabi'an mace Haka, ba haka.
an gane ko don haka musulunci bai hana mata su yi karatu ba amma ya ce ka ai shashanci a ce mace ita ce sekretariya daga ita sai dai je ka gani eh, ta sa sutura mai kyau ta je tana kai mishi eh, kaya ta shiga cikin biro tana nuna ta sa su ciyan mun ce su ciyan bineza ake ce mata da in- da in- da abin Eh, eh, da na mace sun Brazil.
Brazil Eh.
da Ingilishi kaga akwai matsala ya zamanto tana ɗaukar hankali kuma ɓanna za ta iya afkuwa a bar namiji da mace suna guard a a wajen aiki su kaɗai kaga wannan musulunci bai yarda da wannan ba amma ta yi aikin da ya dace da ita kuma ta shi ta hita ta musulunci Babu kuma ta- ba- ba- abin tsakanin nan don haka ba mutane.
musulunci bai ce mata ba su fita ba wajen aiki bayan akwai buƙatuwa an gane ko yanzu mata su je su yi karɓar aihuwa abu ne wanda- wa zai ce mata su yi karɓar aihuwa haramun ne lalle ka- kaga ka gani abin bai to duka dace waɗansu ba.
abubuwa ne waɗanda yana da kyau fahimtar nassi ka rinka fahimtar fassara ta magabata da irin yadda abubuwa suke Allah ya gane da mu na'am Na'am. sai Allah ke cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma na'am to yanzu kaga tun da nassoshi sun ƙara sabka sai a ce ma matan malamai ku yi hattara malam yana wa'azi ka ku zo ku ke rusa wa'azin da malami ya aikata Eh.
tun da sunan matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce su tuna to kaga yanzu kuma qur'ani ya daina sauka amma ku mata da ake karanta alqur'ani a gidanku ko mace mai makaranta kada ya zamanto ƴaƴanki su rusa da awaki ko ke ki rusa da awaki ko ku malamin mai mata musamman malamai wani lokaci Allah yana jarraba su da son matan da ba su mutunta addini kaga sai a zo a eh, abin nan saboda wani lokaci da waya mace ta zamanto tana da kyau kuma ta zamanto tana da addini galibi sai ka iske ba su cika mutunta addini ba shi ko mallami shi ma yana son sai ya samu doguwa fara mai dogon gashi da yan masu kaza to kaga sai ya zamanto abin ya Eh, wasafa, eh, wasafa.
abin sai ya kawo addini ya ja- ya jawo ma addini kaskanci wani lokaci wasu kaga mace fasika kana son ta waɗanda suka yi fasikanci da ita sai su rena addini su rena ka da abubuwan da sun kai ma da haka Allah kai mu sani haka ne na'am sannan kuma nan za mu ji kan cewa kenan malami shi ma ana yana wa'azi gida na'am yana wa'azi a gida kuma eh, eh, kuma ba a son a gidan shi a rusa wa'azin da yake yi Eh.
na'am sai kuma nan da Allah ya ambato innal muslimina Na'am.
muslimati Na'am.
wanda ayoyi ne wanda sun kunshi abubuwa to da dama.
abinda dai muke son mu ce kenan musulunci ya kasa abubuwa tsakanin namiji da mace kala biyu abinda ya wajabta ma maza da mata musulmi na wal musulmati kowa ana son ya aikata akwai abinda mata kawai aka ce za su yi an gane ko akwai abinda maza kawai aka ce za su yi jihadi sai aka ce maza kawai za su yi ina fata an fahimci ni Na'am.
abinda ya shafi hukuncin haila da haihuwa sai aka ce wannan na mata ne na'am to don haka kowa akwai matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kowa sai ya kiyaye nashi to muna fata Allah ya sa mu cikin masu kiyaye na'am sauran ayoyin mu guda Na'am.
biyu na'am sai kuma Allah ke cewa ah, ya ayyuhan lazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin khairin nazirina ina na har zuwa karshen aya to nan dai abinda zamu fi- faɗa eh, ladubban shiga gida musulunci yayi bayanin ladubban shiga cikin gida mutane da zama eh, a cikin gidajen mutane da kuma eh, zancen an nemi tsarkin zukatan matan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam balle ma waɗanda ba su kai su imanin ba kenan sai kai hattara kaka ce kai matarka ta kai wani matsayi a'a ba sai ta sa hijabi ba ko kaza inda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi matarka imani sun fi matarka asali sun fi matarka kima babu wani gida wanda ya kai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kima da haka kai kaɗan ka ce kai matarka a'a don ta ta yi service kai kare da imanin ta ba sai ta sa hijabi ba Allah na yace asa ya kamata mata su gane hijabi ibada ce ta Allah da ya yi umarni ba mijinta ba don wata in mijinta ya mutu sai ta nisa hijabi saboda mijinta na ke take tsoro ko ba haka ba in ta aure wanda yake son a sa hijabi ta sa in ta aure wanda bai son a sa hijabi ta cire kenan hijabin ma ko ko in tana sa hijabi radda sun kai hada da mijinta sai ta fita babu hijabi saboda ta bata mai da rai kamar hijabin wato mijinta ne take sama ba ba Allah ne take sama kenan hijabi ba al'ada bace Allah ne ya umurni da haka an gane ko haka muna magana ka abin da shahi la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirina na'am da mun yi zancen cin abinci da kuma abin nan sarkin zukata na'am sai kuma akar makalla da za a dan takaita muna sharuɗa hijabin nan to hijabi da ayat ta zo ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima in muka duba malamai sun yi bayanai kan hijabi sun aza sharuɗa musamman Sheikh Nasiruddin Albani yana da risala hijabul mar'atil muslima da sauran malamai da suka yi bayani amma sun kawo sharuɗa guda takwas zan faɗe su a gurguje zan mu shiga cikin maudu'in mu na at-tarikh sharaɗi na farko sun kace hijabi an yakuna satiran ya zama to ya suturta yana mai suturtawa ba shara shara ba wanda baya suturtawa ina fata an fahimce ni sannan kuma wa an yakuna wasi'an an gane ko fadfadan ya zama to yana da fadi ba ba yana da yalwa ba zai mace jikin mace ba sannan kuma suka ce daga cikin sharuɗa na uku an ya kuna sakhinan yana da kauri ba a ganin abin da ke bayan sa an gane ko sannan an Allah ya kuna libasa shuhra kai zaman to sutura ce ta shahara gandi kallani ko kuma misali yazo an ce hijabin gashi ka 200 aka siyo shi to kaga ai yanzu ya koma na alfahari ko ba haka ba kenan ai hijabi da gizana masala yawwa da gezina to kaga wannan kamar ana son a nuna an isa ne sun ka ce wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi kai zaman to shi kanshi kawa ne misali yana jan hankali akwai wasu abubuwa waɗanda suke jan hankali ko ba haka ba sai ya taka doka fala yadribna bi arjulihinna li yulama yukhfina min zinatihinna to sannan kuma Allah ya kuna mutayyaban mu'attaran kada a sami shi turare kaga sai zamanto wannan kanshin zai iya jan hankalin namiji Allah ya kuna min libasil kafirat kai zamanto TC ko kuma kyallen da za a yi da shi dama na kafirai ne an san su sun shahara da wannan kyallen kuma Allah ya kuna min libasil rijal kai ya kasance kuma wato irin kayan maza ne wato wanda aka yi da shi kenan koyi da kafirai da koyi da kuma wato matan kafirai ko kafirai abu ne wanda an hana shi kuma an tsine ma matar da ke koyi da maza da namijin da ke koyi da mata to da haka dai waɗannan su ne a takaicen takaitawa abin da ya shafi wannan to muna fatan Allah ya muna tsari na'am to waɗannan a gurguje mas'ala ta ƙarshe shine su ne ake kira at-tadabirul waqiya hanyoyi ne da musulunci ya bi dan ka aizina kaga na farko ce kan mace ma ta fita kwata kwata sai in akwai uzuri wa qarna fi buyutikunna na biyu in ma za a tambaye ta wani abu to in akwai da za a yi ma ba ta miƙo wa ɗaya za ta yi to wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in shi fitar ta kama doli to a sa hijabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna in magana ta kama doli sai an tambaye wani wuri ba a sani ba fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad kakkui kasa kasa duka shine wala taqrabu zinaka a kusanci zina shi yasa ma zina tana da matakai kamar yadda sha'ir ya kawo nazaratun فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء نظرة أبو نفركو كلو النظر بريد الزنا قوفة تزنا كده فابتسامة الحوادث مبدأها ومن النظر ومؤذم النار من مستحقر الشرر نعم kenan nazaratun kallo fabtisamatun sai murmushi kenan ya gane irin tasu ce fasalamun sai a gaida da juna muna lahiya ko da ta whatsapp ce kuma fa kalamun sai a yi fira ko magana ta baki ko magana ta rubutu fa mau'idun fa kalamun fa mau'idun sai a dauki alƙawari fa lika usi a wajen aujin zina Allah kai mu tsari na'am ala ramma Allah ya wada jagora Allah kuma ya kara tsari mai tsari mu na imanin mu amin abinda zamu gani shine at-tarikh ko at-tarikh muna son a karamaka Allah muhara ta'arifin tarih da cewa lokaci yudahimuna to at-tarih kalima ce da ta samu asali daga arraha yu'arrihu ta'rihan mithlu fa'ala yuf'ilu taf'ilan to at-tarih daga arraha shine ya sanya ma abu lokaci ja'ala lahu waqt ka sanya ma abu lokacin da aka yi shi tanta tahdidul awqat tahdidu awqat al-hawadith tantance lokutan da waɗansu ababe suka abku zatu ahammiya wanda suna da muhimmanci domin ba duk abin da ya abku bane ake rubuta shi a mayar da shi matsayin tarihi sai in ya zamanto abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai abin da za a ɗauka na lura da wa'azi a cikinsa na'am shine wato a lokaci kenan na'am istilahi eh shi dai ne da tahdidul awqat zatu ahammiya can kuma a larabci tahdidul waqt kiyaye lokaci amma a cikin ilimin tarihi sai in ya zama to abin mai muhimmanci ne ina fata an fahimci ne kenan a lugha ko da tambadadden abu ne wanda bai da kima aka tantance lokacin sa tarihi ne amma a yaren larabci idan ya zama to abu ne mai wato a ilimin larab tarihi sai ya zama to abu ne mai muhimmanci yawwa to sai kuma anwa'u ilmu tarih to nau'i nau'i na ilimin tarihi malamai suna karkasa su daban-daban idan muka duba ana kasa su kamar misali Uh, akwai na fanni akwai kuma na dan adam mm. akwai tarihin wani mutum mm. tarihin wata fami family kenan mm. tarihin wata ƙasa ina fata an fahimce ni uh, tarihin mutanen wata ƙasa afon nake son na ce to sannan kuma akwai tarihi na littafi wato littafi lokacin da aka yi sa da abin da ya kama da haka akwai tarihi kuma na ilimi an gane ko ilimin kaza ilimin siyasa menene tarihinsa ilimin geographiya tarihinsa tarihin ulumul qur'an tarihin tafsiri tarihin hadisi tarihin usulul fiqh tarihin ilmul lugha tarihin ilmus sarf tarihin ilmun nahw kowane ilmi da nasa tarihi ina fata an fince to wannan nau'i nau'i ne sannan kuma akwai tarihul usur na zamunna misali daula ta kaza ko a shekaru ɗari kaza sai ka ɗauko tarihin abin da ya afko a cikinsu kuma akwai tarihi na ƙasa ko na mamlaka ƙasa kaza tarihin ta daga lokacin da aka kafa ta ko masarauta kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kenan shi tarihin nan ana karkasa shi sannan kuma a cikin lokaci guda ana iya harhaɗa su yanzu misali sai a karanci wata ƙasa amma tarihin ta a wannan lokaci abin da ya shafi siyasa sai a kalli kuma tarihin zamantakewa tarihin ilimi a wannan zamanin domin a gane ci gaban wannan wato masarauta ko wannan kasar a wannan lokaci a fagen ilimin kere-kere ga inda suka tsaya a fagen ilimi ga inda suka tsaya a fagen kaza to kaga ana masa dai kaso kaso a ilimi masu yawa sai zaman to wanda zai karanta ilimin tarihi ya kamata ya san a wani fage ne zai ɗauki fage ɗaya ne ko zai ɗauki fage biyu ko fage uku ko abin da ya kama da haka na'am haka to muna yi dan ba da misali na tarihi siyasi masana eh tarihi siyasi yanzu daulolin musulunci siyasar da suka yi kowace wane ne ya jagoranci kaga jagororin musulunci ko jagororin da suka jagoranci kasar Amerika ko kasar Faransa ko kasar Rasha wannan tarihin jagorori yana da alaka ne da siyasa mafi yawanci kai tsaye na'am sai kuma tarihi al'ilmi al'ilmi kamar na ilmi yanzu misali ilimin da musulmi suka bari a ƙasar spain andalusi ilimin da musulmi suka yi a daular abbasiyya ilimi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimi zamanin al-khulafa ar-rashidun an gane ko ilimi kuma na, na rubuce-rubuce da na addini da kuma ilimi misali na uh, wato kere-kere a wannan lokaci suna kera misali uh, mashi suna kera takobi suna kera kaza kaga a sai daga nan za a iya gane ci gaban makami mm. tunda musulmai sun yi karfi a duniya sun yi makamai daban-daban kaga na iya ka, ka karanta tarihin makaman da musulmai suka bari mm. na'am sai uh, a masalan thaqafi kamar wayewa mm. wayewa ta musulmi ko ta wata ƙasa musamman kaga yanzu in muka duba wayewa rayuwar musulmi ta gabace ta turawa tunda sai da musulmi suka yi shekara kusan 800 da wani abu suna mulki a spain suna da jami'o'i turawa suka zo suka yi karatu bayan sun yaki musulmai sun kwace kasar daga baya sai suka maida ilimin nasu ne kaga sun sace muna wayewar da muke da ita sun maida mu kamar mu kauyawa ne alhali asalin ilimin namu ne aka sace aka ce muna kuma mu jahilai haka haka haka sai malam al-ijtimai zamantakewa zamantakewa a wannan lokaci ta auratayya zamantakewa tsakanin wata al'umma da wata al'umma zamantakewa tsakanin wani gari da wani gari zamantakewa a tsakanin wata nahiya da wata nahiya eh kama abubuwan da za su yi kama misali aure a kasar Niger aure a kasar Nigeria aure a kasar America aure a kasar kaza to wannan ijtima'i kenan wannan zamantakewar yaya ne ko ko zamantakewar kabilu a Niger zamantakewar kabilu a Nigeria zamantakewar kabilu a kasar america zamantakewar ko kabilu a kasar faransa misali ko ko zamantakewa a nahiyar america zamantakewa a nahiyar afirka da zamantakewa a kasar yankin australia ka hada duka dai yankuna kai karatu na wata mas'ala a duniya malam muna iya muje kai tsaye kan abin da shi al'azmina a tarihi ana nufin zamunna na tarihi na'am zamunna na tarihi akwai kaso kamar guda uku mu a tarihin musulunci ana ba da tarihin tun daga annabi adam har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ana kiransa tarihin annabawa abu na biyu sai a ba da tarihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga rugujewa daula ta ƙarshe ta musulmai daular Uthmaniyyar Turkiyya 1923 zuwa 1900 da zuwa alif da ɗari tara da ashirin da hudu to wannan tarihin lokacin da musulunci yake da wata gwamnati wadda take da ɗaukar sunan musulunci an gane ko to sai kuma misali tarihi na asrul hadith tunda wancan khilafa ne nan kuma yanzu sai tarihi asrul hadith tarihi na zamani to a musulunci haka ake kasashi amma idan muka dubi su turawa sai su ce akwai ma qabla tarih l'après l'histoire abinda avant l'histoire eh an ce après bayan tarihi avant shine kafin zuwan tarihi su suna da akwai abinda kamar suke cewa avant l'histoire shekara dubu uku kafin haihuwar annabi isa su babu wani tarihi a wajen su sannan tarihi tun daga lokacin haihuwar annabi isa tun da kiristanci ne a addinin su sai kuma tarihi na duniya ta yanzu tunda in muka duba shekaru 500 da suka wuce zuwa shekara 600 turai tana cikin duhu babu karatu babu ilimi babu wayewa musulmi ne suka kai wayewa a kasar spain suka gina jami'o'i suka aza yadda ake kere-kere daga baya da suka yaƙe su suka kwace kasar kuma suka ɗauke littafan suka maida da yarurrukan su sannan kuma suka ce musulmai ba su yi aikin komai ba a duniya to kenan su za su suna karanta shi avant l'histoire da après l'histoire da kuma l'histoire moderne kamar yawa ta zamanin mu haka suke kakkasa shi amma mu a wajen mu babu ma qabla tarihi babu abin da tun da mu tun daga annabi Adamu alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalamu muslimuna da tarihi qur'ani ya bamu labari kenan mu bamu da aval histoire bamu da wani wani da a ce an gonga ya gabaci tarihi tunda annabi adam shine dan adam na farko kenan ya gabaci tarihi a karamkan ya ake a bada tarihi ko me ake da shi a su suna cewa wannan mahiyanci kawai dai babu wani abu saboda abin da suke nuni da shi ba a rubuta komai ba kawai dai sai dai ana iske rubuce rubuce da dan adam yayi kamar ba a da wani cikakken dai labari game da rayuwar dan adam a wannan lokaci to mu ko ga qur'ani ya bamu labarin dan adam na farko wanda ya rayu bisa doron kasa don haka mu bamu da aval histoire ina fata an fahimce ni sai dai mu ce tarihin annabawa tarihin daga abin nan annabi adamu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga nan sai mu dauka zuwa ga karshen daula ta musulunci da ta ruguje akwai kashe-kashe waɗanda ba wannan ba amma kuma sai a ce kuma tarihi na al-asr al-hadith bayan rugujewar daula wato al-uthmaniyya ta turkiya na'am wannan shi ne kashe-kashen da ake yi ma wato tarihi na'am sai kuma karmakallahu fawaidu ilmin tarihi na'am to fa'idodin ilimin tarihi gaskiya suna da yawa fa'idodin ilimin tarihi suna da yawa amma za a iya ba da ƙa'idodi manya waɗanda a kansu ne ɗan adam zai iya fahimtar fa'idodi na tarihi kuma ƙur'ani duka ya yi alƙur'ani mai girma ya yi ishara zuwa gare su na farko Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu labarin annabawa a cikin suratu Yusuf sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labarin su an gane ko ko labaran su akwai ibra an gane ko abin dauka abin lura ashe babban abin da yasa ake bada labari shine ka dauki wa'azi shi ya sama ɗaya daga cikin khutaba na masallacin makka na saudiya yana wata khutaba akan abin da ya shafi zaman lafiya a ƙasar saudiya lokacin muna can haramin makka yake ce ma mutanen saudiya su yi hattara da zaman lafiyansu don kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra kunu mu'tabirin ku zamanto masu ɗaukar wa'azi qabla an takunu ibra kahin ya kasance gare ku ne za a ɗaukar wa'azi ƙasa kaza ta yi yaƙi bata ci nasara ba ta ruguje ta koma baya ƙasa kaza ta yi yaƙi ta ruguje ta koma baya ƙasa kaza ta yi yaƙi ta ruguje ta koma baya to kuma kuna son ku rugujen a ɗauki wa'azi gare ku kenan ku ko wa'aztu da wa'ancan mutane a kafin yawa kafin ya zama to gare ku ne za a ɗauka wa'azi to kaga wannan ijazi ne na alqur'ani kamar yayi talhisin duk tarihin da za a karatu bai wuce cewa babban abin da aka bukata shine a ɗauki wa'azi. Wa'azin nan in mutane sun yi aiki na gari, to ka yi irin nasu don ka ci nasara irin yadda suka ci nasara. Idan ba su yi na gari ba, an gane ko suka haɗu da azabar Allah ko wata cuta ko wata wahala ta rayuwar duniya ta sadu da su. to kai hattara kar ta cin maka to ai kaga wannan duk tarihin duniya amfanin karatun shi kenan kaga abu mai kyau ka ɗauka kaga wanda bai da kyau ka kauce kaga mu ijazi na alqur'ani fa kalima guda ce amfani da ita amma duk malaman tarihin duniya ba yadda za iso fita cikin wannan eh ibra ibra abin lura ne za a ɗauka ko mai kyau a ɗauka ko wanda bai da kyau a watsar da shi to daga ciki abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratu Hud wa kullum na ƙusso alaika min an ba'in rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak kaga muna baka labarin annabawa ne don mu tabbatar da zuciyarka ashe akwai abubuwan da za su tayar maka da hankali amma idan ka fahimci duniya haka take tafiya ba yau ne aka fara ba sai hankalin ka ya kwanta misali Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratu Fussilat ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ba komi ake faɗa ma ba sai abin da aka faɗa ma annabawa gabaninka kenan da an ce maka mai sihiri ko ba haka ba ko an ce maka boka ko an ce maka mawaki ko an ce kaskantattu suka bi ka ko talakawa ko an ce ma kai ba kowa bane ko an ce ba a yadda da akwai Allah ba ko ba haka ba in ba gare ka aka fara ba duk waɗannan ababen walaqad kuzzibat rusulun min qablik an ƙaryatar da annabawa gabaninka kenan kai mallami dan wani ya zage ka ko wani ya ce kai boka ne ko wani ya ce kai mawaki ne ko wani ya ce akwai gwamnatin da kake ma aiki ko ya ce kai dan fati kaza ne kake ma aiki ko wani ya ce akwai kasar turawa da kake ma aiki ko wani ya ce a'a akwai kabilar da kake ma aiki ko wani ya ce akwai jihar da kake ma aiki ko wani ya ce a'a girma ne kake neman ma kanka قالوا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم kaga an ce ma annabi nuhu yana son ya nemi girma ne to kakkasa tsammanin abinda ya rishiki annabawa kai ba zai zo maka ba amma abinda aka so kai don Allah kuma ka bi uslubin da annabawa suka bi kuma ka yi fatan ka gama lafiya amma don ka ce kai wa'azi mutane kowa ya soka ko kowa ya girma maka a'a annabawa ma sun fi ka daraja sun fi ka kima sun fi ka ilimi sun fi ka sanin yadda ya dace a yi da'awa kuma tare da haka ba a so su ba kenan wannan ba illa ba ce gare ka illa ce ta tsatsa abin da ke cikin zukatan mutane ba sa son a faɗa musu abin da Allah ya ce wanda ya saba ma rayukansu in an kashe ka an kashe waɗansu annabawa in an ɗaure ka ba kai ne aka fara ɗaurewa ba ko ba haka ba in an kore ka ba kai aka fara kora ba an cirya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin nan a cikin garinsu inda yake da gata an shirya mishi waɗannan ababe wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaji kafirai sun shirya makirci li yuthbituka wasu ce ai isbat nan al isbat wato nan al habsu ake nufi a daure shi kina a tabbatar da shi wuri daya aw yaqtuluka wasu ce a kashe a huta ya dame mutane aw yukhrijuk wasu ce a fitar da shi to kuma fitarwa ita sun ka samu tabbatarwa amma bu samu kashe shi ba bu samu kuma wato abin nan daure shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka dan an kai wani malamin gidan kasu a kakkace wai wani laifi ne a'a akwai malamin da yayi laifin da aka kai shi gidan kasu ko ya taka wata doka ko yayi wani sabo misali malami ba ma'asumi bane an gane ko ko kuma a dama yayi wa'azi ne don Allah kuma an kaga ba a son wa'azin nashi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mutanen Makka suka ce a daure shi wani laifi yayi da suka ce a kashe shi wani laifi yayi da suka ce a kore shi wani laifi yayi kenan tana yiwa mai wa'azi shi yayi abin da za a daure shi ko shi yayi abin da za a kashe shi ko shi yayi abin da za a fitar da shi ya saba ma manhaji na shari'a wani kuma mallami a'a ya faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah ne amma al'ada ce ta, gaskiya wani lokaci sai an yi an kwankwasa ma zukatan waɗanda ba sa son da'awa akan irin waɗannan ababen sadaku wala alamun alkazibin don haka wannan kenan abu na uku kuma daga cikin kara fa'ida na karatun tarihi idan muka duba shine suke cewa don ka gane sunna ta rayuwa ma'rifatu sananul haya yadda rayuwa take gudana Allah subhanahu wata'ala ke cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas in yamsaskum qarhun ko qurhun idan rauni ya same ku an yi ji muku dan rauni ma'ana abin bakin ciki kenan in an yi muku rauni kuma an ji an ji muku a jika kuma zuciyoyinku sun yi bakin ciki tunda wani ba a ji masa ba amma an kashe masa mutum kaga zai ji bakin ciki kenan yawa to faqad massal qauma qarhum mithlu waɗancan mutanen su ma irin wancan raunin ya same su wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki muna jujjuya su ashe wannan yake nuna cewa in yau kana da rauni ko wata al'umma na da rauni ba wani abin mamaki bane Allah ya ɗaukaka wata shi yasa babu wata daula wadda za ta cewa ita ke da ƙarfi ɗari bisa ɗari fir'auna yana da mulki Allah ya hallakar da shi bani isra'ila sun ka samu mallakar kansu daular farisa da rumawa da dolar rumawa da su ne fawa a duniya musulmi suka zo bayan wato bisa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam musulmi suka jagoranci duniya har a kasashen turawa daulolin musulunci suka je ƙasa rasha ta ɗauka rasha ta yi almaniya ta ɗauka almaniya ta zo ta ruguje rasha ta ɗauka aka yi yakin duniya na biyu amerika ta ɗauka yanzu kuma ga cana ta taso to kaga wannan yana nuna maka cewa kamar da ibnu khaldun yake faɗa cewa kamar mulki da wato ci gaba na duniya kamar ɗan adam ne yana iya tasowa ya girma ya kai ƙarfinsa ya yo ƙasa ƙasa ƙarfi ya rage ya tsuha har ya kai ya ruguje haka garuruwa suke gari a yi shi ya tashi ya girma wata rana ka zo ka iske garin ya rushe wani ma garin baka iya ma gane cewa an taɓa yin mutane wata masarauta ta zo ta zauna ta yi shekara ɗari ko ɗari biyu ta ruguje wata ta tashi لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان إن جاء أبو البقاء الرندي كاغا رثاء ديما أندلس ديكي تيوا هي الأمور كما شاهدتها دول سوء الأمر دول ني وتتتن زاوا سوكي من دال يدولو دغنا أكسا ياما دولة سونا دولة دومين تنا جدو ياوا تتاشي دغا وني غري تكوما وني غري wani gari shi a capital daga baya ta koma wani gari lagos da ita ce capital daga baya koma ina abuja ko ba haka ba ya tashi daga wata kabila zuwa wata kabila wani dan kasa shine shugaban kasa ta koma wani dan kasa ne da ya zaman to fawa a duniya wata kasa ita ce ake ji daga baya kuma ta koma wata kasa ce wadda ba ita ba ina fata an fahimce ni da wato yana caccanzawa ko wani launi ya zaman to shine sama na farin mutum ko bakin mutum fir'auna baƙi ne baƙi ne yan mulki bani isra'ila farare ne yanzu kuma an dawo larabawa da su suka mulki yahudawa yanzu kuma yahuda suke mulkan larabawa ce fir'auna malam wani yace ka yace gaskiya afirka an yi abubuwa ce ka san fir'auna ba dan afirka ne eh fir'auna dan afirka ne kuma baƙi ne abinda tarihi ya tabbatar an gane ko eh idan muka duba al'amura suna iya canza yahudawa sun yi an mulke su ko ba haka ba lokacin da musulmi suka rike musulunci da kyau kaga an mulke su amma yanzu kuma suke mulkan musulmai kaji mahmudu huraima a cikin قصيدة سيكي تيوا مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا تعاف الغمض جفناه لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه لا تحسبني محبا يشتكي وصبا أهو لما في سبيل الحب ألقاه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه كم صرفتنا يد سود يوا koko yaya an kai sarrafatna yadun hannu yana juya mu ko hannaye suna juya mu kunna nusarrifuha mu muka kasance muna juya su wa bata yahkumuna sha'abun malaknahu kuma sai aka wayi gari al'ummar da da mu muke jagorantata ita take jagorantar mu to kaga ashe wannan yana daga cikin fawaid na ilmu tarih ka gane cewa al'amurra ba su tabbata akan hali guda ka gane kuma ga abin da ke sawa mulki ya tabbata ya tsaya kuma ka gane cewa ga abin da ke sawar wato mulki ya ruguje ba zai kai labari ba wallahu ta'ala a'lam haka kamar yadda wani ke cewa mi hayatu ha nasabu wa aishu ha kadaru wa mulku ha duwalu na'am duniya take haka na'am muna zance ilmu tarih mun ga cewa akwai abun lura sannan kuma akwai abun tabbatarwa wanda zai tabbatar da kai kan cewa lalle abin da kake ciki idan na kware ne ka ci gaba da yi saboda an yi ma na gaba ne sannan kuma akwai nuna cewa sunnar rayuwa sunnar rayuwa haka take tafiya yawmun laka wa yawmun alaika yau zaka ji daɗi gobe kuma za a ji daɗi akan ka in ka ci nasara ba kullun zaka ci nasara ba bal ma ibnu ashur ya kara da wani hadaf yake cewa kamar wannan yana da alaka ne da qasasul qur'aniyya su kissoshi na alqur'ani da an ka bayar daga cikin maqasid kinsu a tabbatar da ingancin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mutanen da ya bada labarin su in ba ta hanyar wahayi ba za a samu wannan ba amma wannan na alakari da tarihin alqur'ani da Allah ce wato tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada kaga kai baka sani ba kenan in ba ta hanyar wahayi ba da kai da mutanen ka ba ku da wannan labari zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim wato iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun kaga yan uwan Yusuf baya tare da su lokacin da aka kitsa wannan abin kuma Allah ne ya bashi labari da zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam baka nan lokacin da aka yi abin nan ƙuri'a na wane ne zai abin nan zai reni Maryam kaga waɗanda abuwa ne na gaibi da inda yake cewa ma kunta bi janibil gharbi wa ma kunta bi janibil turi duk baka nan aka yi kenan walakin rahmatan min rabbik rahma ce ta ubangijinka annabta ce ya zabe ka dan in ba dan haka nan ba bai dace a ce ya ba ahlul kitabi labarin abin da ba su da shi ba a cikin littattafan su ko ya nuna musu kuskure ko abin da ba kuskure ba sannan kuma ibnu ashur ya kara da wani maqsad in ka diba cikin muqaddima ta at-tahrir wa tanwir ya bayyana cewa daga cikin maqasid yadda kissa ta zo uslubin da ta zo da shi shi shi ma yana daga cikin ijazi na alqur'ani kenan ma'anar da qur'ani yazo da ita cikin kissa akwai mu'jiza cikin ta kuma kalmomin da qur'ani yazo da su ba a iya kissar ta zo yanzu yanzu kuma ta zo da tsarin da wani bai iya kawo ta yana daga cikin adilla na al-ijaz wato alqur'ani to wannan dai abin da ya shafi kissoshin alqur'ani ne muka dan kara ma yan uwa mai so duka zai iya komawa a cikin muqaddima ta wato abin nan at-tahrir wa tanwir zai ga yadda malam ya fitar da babi muqaddima na al-qasas wato alqur'aniyya wallahu ta'ala alam akarwa wai menene larwa ne a tarikh la yarham
Na'am, at-tarikh la yarham kamar tarihi baya rahama. To, ba za mu iya cewa ba ni dai ban san wannan karin magana ba kai tsaye, amma dai abin da nake hasashe shine cewa duk wanda yayi ba daidai ba. to sai ya ga ba daidai ba eh shine sannan kuma suna cewa at-tarikh yu'idu nafsahu tarihi yana maimaita kansa ma'ana suna nufin duk wanda yayi kuskure an gane ko to irin abin nan da ya faru ga waɗanda suka gabace shi wannan abin zai faru gare shi sai kaske wani ya ce a a tarikh ba wai yu'idu nafsahu na ba annasu humul ladina yukarriruna al-akhta kamar wani babban professor na falsafa na kasar Libya da ake kira Imbirsh shi bai yarda a ce at-tarikh yu'idu nafsahu ba yace tarihi bai mai ta kansa amma dan adam ne yake sake yin kuskure sai abin ya sake faruwa gare shi shi ko ya mance da kinaya ce aka yi nan tarihin ba ana nufin shi ta karan kansa ba a'a waɗanda ke afka tarihin kenan kinaya ce aka yi ta dan adam yawwa na'am shine abin da ake nufi wallahu a'lam tarihi bai boyewa kenan bai boyewa bai boyuwa domin ko da wasu abubuwa sun boyu wasu abubuwa ba za su boyu ba na'am duk abin da da muhimmanci akwai a ce ya boyu 100 bisa 100
muna abin nan sai mu ga naqdu ilmi tarikh bil akhl na'am to shi ilmin tarihi ana naqadin sa naqad naqad shine kamar a ce an yi suka ko an rarrabe tsakanin ingantacce da wanda ba ingantacce ba kalima ta annaqdu tana nufin kuɗi kalima ta annaqdu wani lokaci tana nufin dan akuya kalima ta annaqdu wani lokaci tana nufin bambancewa tsakankanin abu mai kyau da wanda bai da kyau kalima ta annaqdu wani lokaci tana nufin zinariya da azurfa dole sai mun kuma an ce naqdu da dadun tana nufin warwarewa domin wannan da dalon ne na farko annaqdu da dadun kuma naqdu kenan naqdu warware abu wala takunu kallati naqadat ghazlaha inji Allah kako kasance irin wadda ta warware abinda ta, ta, saka to idan muka zo zuwa ga naqd ilmin riwayat abu ne wanda yake da muhimmanci idan muka duba can da lokacin da ake rubuta tarihi galibi uslubin da ake ɗauka uslubu sardil hawadith wato ana rubu ana kawo abubuwan da suka faru amma ba tare da an yi tahlili ba ko an yi ta'lili ma'ana mai rubuta tarihi zai ce maka abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma bai sharha ko yayi ta'lili shine wato uslubul kitaba alqadim kenan amma daga baya sai aka samu masu rubuta tarihi alkitaba wato alhaditha ita ko wannan kitaba galibinta in mun ce wancan alasardil hawadith ba shi ke nuna cewa ba su ta'aliki ko ta'alili an gane ko a galibin abin da suka damu da shi shine su kawo tarihin amma can ba a rasa ba suna danyi amma yayi kadan dan kawo ne fahimce mu ba daidai ba shi ko a rubutu na zamani galibi sai sun ka bada muhimmanci akan at-tahlil an gane ko sharha da fayyacewa da at-ta'lil nuna dalilan da suka sa abu kaza ya faru da abu kaza ya faru ina fata an fahimce ni Haka.
da abin da ya kama da haka to ɗaya daga cikin marubuta na tarihi wato eh, Ahmad Ma'mur al-Usairi an gane ko da ya rubuta littafi mujazu tarihil islami yake cewa waɗannan hanyoyin guda biyu yace wa min al-wadih anna at-tariqayn yukammilu ahadahu ahaduhuma al-akhar da kawo maganganun tarihi a jere da kuma bayanin su da nuna waɗansu abubuwa a kansu to kowanne daga cikinsu yana cika wani bai dace kawai ka kawo tarihi ba babu wani bayani sannan bai dace ka yawaita magana ba ba tare da ka kawo abubuwa ba wala yastaqimu ahaduhuma wahdahu ɗaya daga cikinsu bai yi bai yiwa kawai a kawo tarihin a bar shi haka sannan bai yiwa a ce ba a yi bayani kan abu ba bayan an kawo shi Eh.
me ni fahimta me dalilin da yasa wani ya aikata kaza wannan abubuwa ne waɗanda ana son su a cikin wato ilimin tarihi sosai to wannan kenan to yanzu sai mu zo zuwa ga naqdur riwaya naqdur riwaya idan an ka kawo riwaya ta tarihi ana naqadinta ya za a yi a gane mai kyau da wanda bai da kyau sai malamai suka kasa shi gida biyu akwai naqdur riwaya bil aql akwai naqdur riwaya bin nassi yayi ayi naqadin riwaya bil aqli ta fuskar hankali idan ba a samu nassi ba sai a yi da hankali idan kuma an samu nassi sai a yi naƙadinta da mi da nassi to yanzu bari mu fara da wato nassi bari mu fara da nassi yanzu misali akwai wani da ake kira darwin darwin wani ba yahudi ne da ya rayu a turai sai ce ai asalin dan adam daga birina to an gane ko mm, to da ya ce asalin dan adam daga birina waɗansu sun karyata shi sun ce ba su yarda ba mm, an gane ko wasu kuma sun ce a eh, Haka ne.
haka nan ne to idan aka duba shi wallahu alam malamai suna ganin wasu daga cikin su cewa shi darwin me yasa ma ce asalin dan adam daga birina eh, saboda kakakin nan shi sun yi banna Allah ya maida su birrai eh, ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين kaga an maida su birrai to sai shirin sun ya ce kowa biri ne don saboda bi don saboda a yi tarayya da su cikin wannan banna da suka aikata dama ko cikin muktasar an ce wanda ke son a zan daidai da shi to ba a karɓar shaidarsa eh, mutum ne ana neman sh- wani shege ne sai aka samu cikin shaidu akwai shege to ba a yarda don shi ya so a ce kowa shege na a huta an gane ko to kaga nan ya zamu yi sai mu sai ce asalin adam daga biri ne sai mu dawo cikin nasoshi sai Allah ce wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ce ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa wannan khalifa shine annabi adam an gane ko id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin kaga Allah ce zai halicci dan adam daga eh, laka ashe shi qur'ani ya tabbatar da cewa dan adam na farko mutum ne ba biri bane Eh.
kenan kaga yanzu sai mu kawo waɗanga ayoyi mu ƙaryatar da nazariya tiyori ta darwin wadda take nuna ƙarya ne kaga annaqdu bin nass kenan ta hanyar nassi kuma ta hanyar hankali ma nan muna iya mu ƙara sai mu ce a to yanzu ban ba ma ganin mutanen yanzu suna haihuwar birarra kuma ba ma ganin biri yana haihuwar mutum Eh.
tun da yanzu ni dai matar ni ta alarma ban taɓa sani ba ko ka samu labarin wata mace ta haihuwa wani dan biri shi na ta tuma ana neman a kamo shi ya gudu babu ko kuma ko ba- mu je inda bira- birai suke rayuwa ko birrai mu iske suna haihuwa yan adam Ba- ba a taba samu ba to kaga wannan bil aqli sai mu gane cewa darwin wato ƙarya yake yi eh mu ba mu je tsoro mu ce ƙarya shi kai dan duk wanda ya ƙaryata Allah mu mu ce mai ƙarya shi kai ba komai na gare mu ba ina fata an fahimce ni to wannan na- na ɗaya kenan cikin istuwar kuma yanzu ana karantar da wannan theory har a university na turai mm.
cikin istuwar wannan kenan to shi ya ga yadda ya gano ɗan adam daga ya biri waɗi ya ce ɗan adam yana tahiya ne daga tsugunni sai ɗan hwara tahiya sai ɗan hwara tuma sai ɗan Sai miƙe birai ya suna rika haka sanda a to daɗa ka san bata wa man yudlilillahu fama lahu min had kuma tana yiwa ma da ganganye don ya batar da mutane eh Allah ya kyauta haka amin to wannan an naqdu bin nafsi kenan in muka ɗauka kuma na biyu ya ake naqdin nafsi da, eh, magana da nafsi Eh.
misali Allah ya koya muna a cikin suratul eh, suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yake ce muna يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من إلا من بعده أفلا تعقلون me yasa kuke jaya game da annabi al'amarin annabi Ibrahima wama unzilatit tauratu ba a saukar da at-taura ba wal injilu da injila illa min ba'dihi sai bayan shi kenan kaga ashe ku ba da labarin abin da ya gabace ku cikin littafin ku illa min ba'dihi sai bayan shi kenan kaga nan ashe ana iya nuna maka abin da mutum bayan ya wato abu ya shuɗe da shekaru aru aru sannan
ya zo ma ya zo to ya za a yi shi mutane gardama gaskiya ka gani bai dace kai wa mutane gardama ba to kaga kenan ana iya ganewa ta fuskar shekaru ashe sai a auna in kace abu ya faru lokaci kaza sai aka auna aka ga shekarun ba haka bari wannan ta hanyar nassi ana iya karyatar da kai to sannan kuma abu na gaba misali yadda qur'ani yake nuna muna har yanzu imam sa'adi ma yayi magana ta hamitu ilmu tarikh a karkashin wannan cikin tafsirinsa idan muka duba har yanzu a cikin yadda ake naƙadin riwaya da nassi misali akwai wani masani na ƙasar america da ake kira fokoyama sai wani littafi ya sanya masa suna nihayatu tarih an gane ko nihayatu tarih yana nufin ƙarshen tarihi wai ba yana nufin duniya ta tashi ba a'a yana nufin daga america ba za a taɓa samun wata ƙasa wadda za ta zo ta take ƙasar america An gane ko shine ake kira da English wato za su yawa sunan littafin sa The End of the History and Last Man. Kenan La fin de l'histoire et le dernier homme. Kenan wai yana nufin daga gare su na ba a samun wani Amerika ta shiga gaba har abadan abidina. to kaga wannan ya faɗi wannan magana wani politolog ne wani ya yi karatun siyasa da abin da nashi da wata hayaniya irin taso kasan takabburi gare su inil kafiruna illa fi ghurur suna cikin rudi sai mu ce a ƙarya kake yi dalili kuma ta hanyar nassi Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki muna jujjuya su da kasar America ta yi zama karkashin kasar Ingila Ingila ita ce ta yi ma America mulkin mallaka yau gashi America ita ke jagorantar Ingila kaga ta hanyar nassi dai Allah ce yana jujjuyawa dole mun yarda da wannan sannan kuma ta hanyar hankali ma mun gani gashi an samu canji kenan da haka foko yama ƙarya kake yi an gane ko ƙarya ce you lie kana ƙarya ne duk da yake ya mutu ina ganin alif da ɗari tara amin nafsan katrofin dus yar rasu amma ko shina lahira mu ce mai ƙarya shi ke yi dan kan wasu ɗalibai masu rudu da irin wannan magana da shi faɗa ta hauka da shirme ina fata an fahimce ni to bayan wannan idan muka diba da ake na kadin riwaya da nafsi kafin mu zo da hankali a cikin suratul suratul a'raf da Allah ya kawo kiso kissa annabi Nuhu ya kawo kissar annabi Hud ya kawo kissar annabi Salih ya kawo kissar annabi Lut ya kawo kissar annabi Shu'aib sai ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa sai muka turo bayan waɗannan annabawa annabi Musa to anan naqdur riwaya bin nas kaga a cikin subhul a'sha na wato alƙalƙashandi sai yace annabi Shu'aibu bayan annabi Musa ya zo to in muka ɗauki ga aya summa ba'athna min ba'dihim muka turo bayan su kaga yana nuna cewa annabi shu'aibu ya gabaci annabi Musa da nasu na alkur'ani kenan kaga ga magana da Imam al-Qalqashan ya faɗa ba gaskiya bace sannan idan muka diba akwai da suka ce annabi Musa ya aure yar annabi Shu'aib ko ba haka ba da sun kace da yace wala ma wara wara wara da ma a Madiyana lokacin da ya tisga ruwa inji malaman zaure ko ya gittata wato garin Madiyana an gane ko to tunda sun ji an ce madiyana shi ko annabi shu'aiba an ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba sai suka ce to kina annabi musa wannan da an ka ce wa abuna shaykhun kabir ai shine annabi shu'aibu to sai malamai suka ce a a da an ka kalli wanga nasi thumma tana nufin sannan ba'athna muka turo min ba'dihim bayan sun shuɗe Musa annabi Musa to idan annabi Shu'aibu ya shuɗe ya mutu ya za a yi a ce annabi Musa har ya zo ya ishe ki da rai ya aure yarsa shi dai wani salihin bawa ne kawai Allah subhanahu wataala ya bada labarin sa kuma ko da annabi ne ko ba annabi bane ba mu sani ba amma dai shi dai bawa ne na gari ina fata an fahimce ni amma ba annabi Shu'aibu bane an gane ko to kaga wannan naqdur riwaya bi wato annas kenan to sai mu shiga zuwa ga naqdur riwaya bil aqli mu bada misallai malamai suna bada yadda ake naqdur riwaya bil aqli ta fuskar wato hankali idan muka duba akwai hanyoyi akwai ka'idodi guda bakwai da suke azawa as'ilatu sitta lizzaka tambayoyin nan guda shidda wanda suke gyara wato na kaifin hankali man wane ne ma sifofinsa an gane ko ko mu ce menene na uku aina a ina ne na hudu mata wani lokaci ne kaifa ta yaya ne limaza don mi to yanzu idan aka zo aka bada tarihin wani abu na farko man wane ne wane ne mutumin kuma wane ne ya bada labarinsa masoyinsa ne ko makiyinsa yana da muhimmanci ka san wanda ya bada tarihin abu masoyi ne ko makiyi to sannan wane ne aka bada labarinsa in an tantance shi da lokaci wato an tantance mutumin ma menene sifofinsa shugaba ne dan siyasa ne malami ne almajiri ne gama garin mutane ne mace ce namiji ne duka yana bukata a tantance wannan to in an ka zo aina a ina ne ya rayu yanzu in nace mutumin nan ya rayu a ƙasa kaza shi ko wanda ake magana ya rayu a ƙasa kaza kaga kenan ba ɗaya bane ta fuskar hankali kana iya bambanta mutane ta fuskar wato wane da wane ba ɗaya bane ko ta fuskar sifofin su kaga malaman hadisi in an ga sunan mutum ya zo ɗaya sai a je na baban shi na kakan shi ga waye yayi karatu su waye malaman sa a wani yanki yayi karatu a ina ya rasu a ina ya mutu duka za a iya tantance wannan dan a gane to kaga an ka zo aina a ina aka haife shi a ina ya rayu a ina yayi karatu a ina ya mutu kaga duk wannan tantance tarihi dan zaka iya gane abubuwa mata wani lokaci ka ba da labarin mutum ka ce ya rayu a karni na uku sai aka zo aka iske wani mutum shi kuwa ya ce ya rayu a karni na bakwai yanzu misali ibnu kathir alqare almuqri ya rayu a karni na biyu na hijira ibnu kathir almufassir karni na takwas to kaga duk ibnu kathir ibnu kathir ne amma in muna son mu bambanta su sai mu kalli zamun nan da suka rayu mata mata to sannan kuma kaifa ta yaya suka suka rayu ko ta yaya abu ya faru kaga yanzu sai ana san abu ya faru hakikatan ko bai faru ba kaga za a ce ya ya faru wani sai ce a'a wani ta gaba sai fito sai wani ce a'a da yamma ya fito to kaga daga nan an samu sabani dole sai an tantance cikin su wane ne mai gaskiya don bai yiwa mutum ya hito ta gaba sai ya hito ta yamma ko mutum guda to kaga irin waɗannan ta hanyoyi ne da ake bi wajen tace wato abubuwa sai limadha ana tambaya cikin ilimin tarihi misali in an ce wane ya kashe wane sai a tambayi me yasa ya kashe shi wane ya mauni wane juyin mulki me yasa ya masa juyin mulki dan a ƙara maka wayewa da ilimi wane ya yi ma wane kaza ya masa alheri me yasa ya masa wannan alkhairin wane ya kore wane daga ƙasa me yasa ya kore shi wane ya jawo waɗansu mutane sun shiga cikin ƙasa me yasa ya kawo su aiki za su yi ma ƙasa kariya za su bashi wani aiki za su kai yi na ci gaban ƙasa to ta nan sai ka yi naqdur riwayat haka ne ake yi bil aql sai abu na bakwai na, na shidda eh, na bakwai afwan shine al-muqarana idan aka samu waɗansu malaman tarihi sun ce abu kaza kaza ne waɗansu suka ce abu kaza kaza ne to sai a duba a gari cikin su waɗan mi suka fi yawa abu na farko sannan wane ne yafi kusanci da shi wanda ake magana din an gane ko san ko ko wane ne yafi kusanci na zamani wani wani wani ya bada labarin abu ya faru a karni na ɗaya misali na hijira to amma yanzu shi yanzu da aka haife shi wani ya bada labari shi ko a karni na biyar wani a karni na bakwai wani a karni na biyu din yan rayu wani a karni na daya cikin su in za a zo tawa za a dauka kaga sai a dauki wanda ya fi kusa to in an ce kuma ga wanda shi ya rayu tare da mutumin ko ga malamin sa duk sai a kauda kowa to tarjih qawaidut tarjih shi ma ilimin tarihi yana da wannan domin zaka iske wadansu labarai sun zo an rasa yadda za a yi to sai malamai su dibi aqdam tarihan wadda tafi zama kusa a tarihi ko wadda tafi zama kusa ga shi wanda ake zancen tarihin sa kuma za a kalli masoyinsa ne ke bada labari ko makiyinsa domin makiyi zai iya yada ƙarya ya rubuta ya ajiye don yan shi'a suna amfani da wannan littattafan tarihi kullum su ta kafa hujjar sahabbai sun aikata kaza sun aikata kaza saboda wasu da suka rubuta littattafan sun yi gwagwarmaya ne ahli sunna ne amma sun yi gwagwarmaya da waɗannan gwamnatocin to kaga dole na ita ko rigima ta siyasa tana iya kawo matsala ko kuma su zamanto yan shi'a ne suka rubuta da masu su ɗauki sahabbai musulmai ba kaga sai su rubuta duk abin da suka ga dama shi yasa yana da kyau ka san wane ne ya rubuta tarihi miye aqidar sa kafin ka yi hukunci akan abin da iya rubuta wallahu ta'ala a'lam akan kallawashin tarihi yana da sanadi eh yana da sanadi akwai tarihin da yake da sanadi akwai wanda bai da sanadi in an ce yana da sanadi kamar akwai waɗanda su rubuta tarihin su da sanadi daga wani zuwa wani zuwa wani to wannan galibi yana da alaka ne da mutum guda an gane ko ko yana da alaka ne da waɗansu abubuwa da suka faru amma akwai abubuwan da in sun faru zaka iske ba a damu da sanadi ba saboda ana ganin sun abku an riga an san su duniya kowa ya san su kenan bai buƙatar a ce kaza misali daular musulmi an ce ta ruguje to in an ce ta ruguje ai ba a buƙatar doli sai an buƙatar abin nan don ruguje wata abu ne wanda yake ana kallon shi tabbas yanzu ba su ne suke mulki a wurin ba misali idan muka duba kaga yanzu a tarihin annabawa da muke cewa ai alqur'ani ya ba mu labarin annabawa to kaga ba wani abu da ke mu a wajen mu musulmi mutawati mutawatiri ne to in muka duba tarihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga shekara Madina aka kafa daula ta musulunci ko ba haka ba daga shekara ta ɗai ta hijira zuwa shekara ta 11 manzo Allah sallallahu ya bar duniya kinan ta goma zuwa 11 khulafa'ur rashidin sun yi mulki su kuma mulkin su ya kare zuwa ga hijira tana da shekara 41 ko ba haka ba to sannan daular umawiyya daga hijira tana da shekara 41 zuwa shekara ta 132 an gane ko daga nan sai daular abbasiyya ta fara daga hijira tana da shekara 132 zuwa shekara ta 600 da hamsin da shidda daga wannan lokaci ta ruguje duk da ta ɗan samun matsaloli a shekarunta wato ɗari uku na ƙarshe zuwa abin da ya kama da haka daga nan kuma sai daula wato wato daular abbasiya bayan ta samu matsaloli sai aka samu zamanin addu'alul mutatabi'a a asrul mamaliki suke kira daga shekara ta 656 zuwa shekara ta 920 wato da uku daga nan kuma daga shekara ta 100 tara da talatin da talatin da biyu ta hijira za a samu daular Uthmaniya a Turkiya wadda ta ɗauka daga shekara 932 ta hijira zuwa ga shekara 1342 na hijira wanda ta rugushi to wannan shine tarihi na dauloli na na musulunci sai daular Andalus wadda ita wasu na ganin ta kamar juz'i ne cikin daular Abbasiyya tunda zamani guda suka yi waɗansu suna ganin a'a tunda ita ma gwamnati ce mai zaman kanta ya kamata a hidda mata na tarihi daban wadda Abdurrahman bin Muawiya shi ya kafa ta wadda a 1938 hijira tana da shekara 100 da 38 wannan daula ta kafu sannan daula zuwa hijira tana da shekara 316 ta fita daga zaman gwamnati ta koma zaman wirasa gado kenan wanda abdurrahman ad-dakhil suna ganin shi ya fara wannan sannan alif hijira tana da shekara 422 wannan daula ta fara samun matsaloli na rarrabuwar kawuna waɗansu jahohi sun ka balle a tafkik kenan sai kuma ta ruguje a alhijira tana da shekara wato 827 wannan lokacin daular ta ruguje gaba ɗaya to kaga wannan shine a takaice tarihi na daulolin musulunci a gurguje wallahu ta'ala alam ta wai ana école primaire lycée college zaka ga ana hada histoire je menene sirrin sirrin saboda dan adam da wurin da yake zama ita istuwar tarihin dan adam jiyo kuma tarihin wato abinda wurin da dan adam ya zamna dan haka ba a rarraba su a ilmance sai in an kai cikin zurfin ilimi wallahu a'lam kai mu je masarar tarihi aka rawa kallawa yana samun tarihin ƙarya eh tarihi na ƙarya gashi nan munan faɗa yan shi'a da sauransu ana rubuta tarihi na ƙarya eh kuma akwai tarihin da ma an rubuta shi ba tarihi bane kawai matsayin adab ne kamar yadda Hariri ya rubuta Abu Zaid Saruji da kuma wani da ake cewa Harisu to ai babu su shi da kanshi ya faɗa ya kalli halayen mutane ne ya rubuta wannan tarihin amma ba yana nufin akwai waɗanda yake nufi da su ba eh duk da yake sai su boye kuma su yi ƙaryace ƙaryace haka aka rama kalla abu na ƙarshe ya kamata mu san masadirin ilmu tarih to masadir ilmu tarih sai mun yi hattara dan tarihi abu na wanda yake na bukatar tacewa kaji sha'ir yace hadakallahu ya tarih ya shaykh al-adalil fama aqdaru kaffayk ala nasjil abatili tuhabil hayya aw tadhlim ya tarihu ahyana hadaka Allah ya tarihi yace Allah shirda kai ya kai tarihi amma yana nufin masu rubuta tarihi ya shaykh al-adalil ya kai shehin mabannata fama aqdara kaffayka ala nasjil abatili ayi mamakin ikon hannayenka akan saka ƙarya domin waɗanda za a rubuta tarihin su ko suna nesa da kai ko kuma sun mutu ka rubuta abin da kaga dama shi yasa sha'ir yace la tazlimul mauta wa in tala al mada inni akhafu alaikum an taltaqu kakku zalunci mamata fa mutum ya mutu kana yi musu ƙarya musamman waɗanda suke kokarin cikin ɗalibai su tabbatar da sun soke wani malami don neman girma wa ya gaya maka malamin nan da ya aiki shi bai san ma za a heka ba kuma ba kai shi kai ma aiki ba ba gidan ku shi kai ma aiki ba ba kai yake jiran ka biya shi ba me na zuwa sai ka bata aikin da yayi shi yana can gaban Allah tana yi wa in aljanna ce ya same ta in kuma muna aiki ne da haka musamman malamai masu aqida ta gari mai da aikin ka shine wato ruguza aikin su kaga akwai matsala yace tuhabil hayya aw tazlim ya kai mai tarihi ko kai tarihi tuhabil hayya kana ba mai rai babban matsayi saboda yana raye aw tazlim sai ko wani lokaci ka zalunta ka zalunci mutumin da yake matacce don duma saboda mafi yawancin waɗanda ake makarya sun mutu ko ko ba su da mulki da an yi musu juyin mulki yanzu sai a faɗi abin da ake so a kansu ya tarihu ahyana a wani lokaci sai kai zalunci kuma wani lokaci kana adalci amma lokacin da kake yin zalunci ya fi yawa to a gurguje ya kamata mu bada littattafai na tarihi waɗanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya san su manya-manyan masadir ne na farko za mu fara da na musulunci misali za mu ce tarih na tarihul umam wal muluk na imamu tabari an gane ko da tarih na wato ibnu kathir al bidaya wan nihaya da kuma zadul ma'ad na sira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata amfani da sira ta ibnu hisham da kuma sira ta ibnu ishaq an gane ko idan muka zo kuma zuwa ga mawsu'at na tarihi muna da tarihul islami na mahmud shakir akwai mawsu'atu tarih ta wato mahmud hadi al yusufi sannan kuma kuma akwai tarih mawsu'atut tarikh al-islami ta Ahmad Shalabi akwai mawsu'atut tarikh ta Raghib As-Sarjani wanda shi yayi takdimi amma kuma akwai dalibai waɗanda suka yi rubutu na kasar Asiya akan wannan sannan akwai babban malamin tarihi na kasar Libya ana kiransa Juhaidar babban malamin tarihi ne sannan akwai Asira al-Nabawiyya min masadirha al-asliya ko al-asila na wani babban professor da ya karanta a jami'an Madina a Jami'atul Islamiyya bil Madinatul Munawwara sannan kuma akwai mawsu'atut tarikh al-Urabi al-Hadith ta Mufid Az-Zaidani to waɗannan dai da sauran da tarihul Ifriqiya wanda munazzama ta UNESCO ta rubuta wanda kuma gwamnatin kasar Libya zamanin Gaddafi ta ɗauki nauyin wannan da haka dai akwai manya-manyan littattafan tarihi sai dai ayi hattara kuma akwai muqaddima ta Ibn Khaldun ita ma tana daga cikin manya-manyan masadir at-tarikh da kuma babban marubuci nan na kasar libya mustafa aliyu sallabi wanda ya rubuta littattafai cikin tarihi sun kai mausu'a suna kai littafi kusan guda 25 zuwa 30 don haka dai akwai littattafai da dama da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun san su saboda bincike wannan mun kawo abin da ya saukaka abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh